gaskiya wallahi bai fi karfin hukunci bai fi kuma karfin kowa ba bai fi karfin a hukunta shi ba yi shi har yanzu ba a ga sayyada sadiya haruna ba idan ba ku manta ba man kawo muku bidiyo wanda sayyadar da kankin kanta tana kuka hawaye suna zuba daga idanunta take cewa ga masu garkuwa da mutane nan sun taho za su yi garkuwa da ita wanda take faɗin da farko sun je sun same ta har ƙofar shago inda ta hange su wanda har take cewa a lokacin ta tsorata sosai saboda ta gasa da wani abu a hannu ta ɗauka acid ne za su watsa mata sannan kuma su ɗauke ta su tai da ita wanda hakan ya sa ta gigice ta ruga ta bar wajen wanda daga baya ta samu wata mafaka inda take a cikin mota tana kuka hawaye na zuba daga idanunta take cewa za a yi garkuwa da ita sai dai kuma mun samu wani cikakken rahoto da kuma cikakken bidiyo wanda ke nuna irin abin da ke faruwa wanda ke nuna cewa ba wai garkuwa aka yi da ita ba sannan kuma da dalilin da ya sa ta aikata hakan mun zo muku ɗauke da wani bidiyo wanda ya shafi wannan abu wanda ya faru da ita sayyada sadiya haruna amma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har karshe saboda yin hakan shine zai sa ku fahimci duk abin da muka zo muku ɗauke da shi Amma kafin nan idan yau ne zuwanka na farko wannan tasha tamu ta Hausa Zip TV ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa kuma ka danna like a wannan bidiyon hakan yana taimaka mana zai kuma ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara dagewa da kawo muku ingantattun shirye-shirye a kowane lokaci. alaikum wa rahmatullahi ta'ala al'ummar annabi muhammad bin sa'an sallallahu alaihi da fatan mawana lafiya ya gari ya harkoki cizo jamani da kai nake cizo jamani kai munafiki ne cizo jamani kai munafiki ne cizo jamani kai munafiki ne ka kira tima makamashi ka kira waccan yarinya ka dawo gindin isa e isa ba sulhu kake yi ba ba kuma sulhu kake nema su yi ba gaskiya kai munafiki ne cizo jamani kai munafiki ne ina bala'in ganin mutuncinka wallahi ina ganin mutuncinka ka bari ka bari abin mafiya yawa ma da abin da yarinyar nan take yi a da har a yanzu ma sai ta yi shawara da kai in kai baka san na sani ba ita ta san na sani cizo bari ka jin gaya maka wani abu akwai wani abu da kai ka ce ma isa e isa yarinyan nan ta baka wani bidiyo ka dora kai ba za ka iya dorawa ba abinda ka gaya ma isa e isa kenan wannan ba munafunci ba ne ai munafunci ne wannan shi ya sa na ce ka bari wannan kaɗai da na gaya maka idan kana da tunani da hankali ka san dai an yi shi ba wai ba a yi shi ba kuma wannan rigimar na tima makamashi ba rigima ba ce ta isa e isa abinda nake so ka gane kenan ka kuma fuskanta ka gane ko ka cire maganar isa e isa a cikin rigimar tima makamashin nan yawwa kuma ka yi magana ka ce za ka roƙi mahukunta su shiga cikin al'amarin nan to ai su hukuma ai sun san abin da suke yi yau ko da timace ba ta da gaskiya jin gaya maka wallahi sai su hukunta ta wallahi kowa yayi abin rashin gaskiya wallahi bai fi karfin hukunci ba bai fi kuma karfin kowa ba bai fi karfin a hukunta shi ba kowaye shi shi zo kai munafiki ne na ƙara faɗa kai munafiki ne in za ka ja bakinka kawai kai shiru ka ja bakinka kai shiru duk abin da kake yi daga kiran isa e isa kiran tima makamashi wallahi babu abin da ban sani ba yawwa al'umma annabi mun kun san koyaushe mu fitowa muke ba sai mun sa kayan aro ba ba kuma sai mun yi kwalliya ba mu yadda muke kawai mu bata sayyada sadiya haruna labarai kamar yadda suka fito wanda kuma muka kakkawo muku haka zalika da kuma irin abubuwan da ke fitowa daga social media suna nuna cewa sayyada sadiya haruna ba masu garkuwa da mutane bane suka sace ta haka zalika ba masu garkuwa da mutane bane suka ɗauke ta lallai dai ɓoyewa ta wanda a halin da ake ciki yanzu har yanzu bata bayyana ba wanda duk shafukanta na sada zumunta ma'ana na social media babu inda ta ɗora wani saƙo ko ta tura wani saƙo ko da ka hoto ne ko wani abu amma kuma bisa yadda abokan kasuwancinta suka fito suna ta bidiyo lallai ya tabbata cewa ɓoye kanta ta yi amma dai ita bata hito ta bayyana kanta akan ɓoye kanta ta yi ba kawai dai abin da mutane suka sani wannan bidiyo wanda ta saki ta hawaye na zuba daga idanunta wanda take cewa za a yi garkuwa da ita wanda kun kuma abin da ya faru daga baya fitowar tima makamashi wanda take magana akan cewa ta matsa dole sai ta zuba mata da mutunci ta matsa dole sai ta zalunce ta sai ta cuce ta tana so ta ja mata shari wanda aka tiwa makamashi ta ce wanda kuma ita fati silo ta hito baro-baro ta yi bayani wanda ko munan mun kawo muku bidiyo wanda fati ta take cewa sai da sadiya haruna mace ta taro ma'ana rigima ta taro akan abubuwan da ta faɗi dangane da tima makamashi wanda su kuma suka shigar da ƙara wanda da ta ce ana yan masu garkuwa da mutane suna bin suna so su kama ta suka ce lalle ba masu garkuwa da mutane ba ne hukuma ne ma'ana 'yan sanda su ne suke bin ta za su kama ta domin a je a zauna a kotu a yi shari'a domin ta faɗi inda tima makamashi ta aikata abin da ita sayyadar sadiya haruna ta faɗi wanda har take ikirarin za ta saki bidiyo wanda a halin da ake ciki dai yanzu shine iya rahoton da mutane suka sani amma ta ɓangare ita kuma na wadda ba a ganin ba sayyadar sadiya haruna ita kuma ba a ji komi ta bangaren ta ba har yanzu wanda dai wannan shine iya akan mutane abinda suka ginu akan cewa sayyada ta buya ma'ana ta gudu domin kada a kama ta kamar yadda su waɗannan suka faɗi amma ita sayyada ta ce masu garkuwa da mutane ne suka bi ta wanda idan ba ku manta ba asali kaninta aka fara kamawa wanda kuma da wannan rigima ta yi rigima kuma har labari ya fito akan shi ma wannan ba kaninta ne ɗanta ne wanda kuma duniya ta yi matakan mamaki duba da ba a san tana da ɗa ko guda ba to wajen 'ya'ya uku ma kenan amma wannan dai ba shi bane abin da ake tattaunawa a halin da ake ciki yanzu abin da kawai ake bukata a nan shine sanin ina sayyada take shin a hannun masu garkuwa da mutane mayu take koko tana boyewa ta yi ta ɓoye kada 'yan sanda su kama ta shine kawai abin da ba a sani ba sai dai ta bangare na al'umma suna ta'adda a kan cewa allah ya sa da ya ɓoye ta yi ba a hannun waɗannan mashauɗa take ba ma'ana azzalumai masu garkuwa da mutane allah ya sa a hannun ita da kanta ta ɓoye sannan kuma kun ga wata rigima wadda ke nema ta kwanto kai tsakanin fatisulo da cizo jamani wanda take cewa cizo jamani munafiki ne shi duk wata fitina kusan shi ke haddasa ta ba kuma mutum ba ne wanda ya tsaya ya sulhu a tsakanin wannan rigima mutum ne wanda ke ƙara asasa abin duba da irin yadda ta yi magana a kan cizo ta ɓangare kuma na cizo germany ya yi bidiyo ya ɗora a shafinsa na tiktok wanda yake magana da cewa ya gaji da wannan rigima wadda sayyida sadiya haruna take da ita da tima makamashi da isa a isa wadda wannan rigima ta ƙici ta ƙi yiwa kusan kowane lokaci ita ce take ta ƙara tasowa wanda yake cewa ya kamata mahukunta su shiga abin nan masarauta ko kuma wasu manya daga cikin kanewood a kan su shiga wannan abu domin a kawo ƙarshen shi duba da irin yadda kullum kuma a kowace rana abin ƙara tasowa yake saboda gudun kada abin ya zo ya kai inda ba a yi tunani ba wanda ita kuma fati salo ta ce ga baki ɗaya duk wannan abin da yake faɗi ƙarya ne kawai shi munafiki ne wanda ke ƙara hasasa abin ya kasance a kowane tsagi duka tsagi uku yana tsagin isa a eh, isa yana tsagin sayyada sadiya haruna haka zalika kuma yana tsagin ita tima makamashi wanda ta faɗi ya kan yi tarayya da kowane sai kuma ya zo ya koma daga gefe wanda har take bayanin cewa isa a eh, isa can a can ba ya taɓa cewa sayyada sadiya haruna ta ba cizo jamani wani bidiyo wanda shi wannan bidiyo ya ce ba zai iya sakin shi ba wanda ta ce kuma sirri ne tsakanin shi da sayyada sadiya haruna amma kuma ya bayyana shi akan ba zai iya sakin bidiyo ba ta kira wannan da sunan minahinci rikicin nasa ba karewa yake ba nan za mu tsaida muku wannan bidiyo ba dan abubuwan da muka zo da su sun kare ba sai dan kawai dan mu takaita amma idan yau ne farkon zuwanku wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe a wannan bidiyo da kuka kalla sannan kuma ku taɓa alamar ƙararrawa domin hakan shi zai sa da mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye tare da ya zo har cikin wayoyinku sannan kuma ku taɓa alamar like a wannan bidiyo saboda tana mana matuƙar amfani tana mana amfani sosai mun gode sosai